da suna Allah mai rahama mai jin kai. ‘Yan uwa barkamu da sake kasancewa cikin wannan labari na mu, mai suna wanda bai ji jibar ba, kashi na tara, wanda marubuciya Amira Adam ta rubuta. Muke kawo muku shi a wannan channel namu na YouTube. Ni ne naku kamar kullum Abba Apex, nake farin cikin kasancewa da ku kuma nake muku fatan alkhairi a kodayaushe. Yanwa baya dan ba manta ba mun tsaya ne a inda muke gaya muku. Maimuna cikin firgici ta ce, wallahi ina ji amma kuma da dana na shiga uku. Mai unguwa da ke jingine a bakin windo ya ce, za ki shiga dubu ma, ai dama na jima da gano bakar manufarki a kaina. Ba dai ba dai kin ji zan ƙara aure ba, shine kika bullo da haka? To wallahi aure na da fure, ra'uwar marayu babu fashi. Yana kan maganar ya dingisa ya fara tafiya. Lu mai unguwa ya ji jiri ya ɗebe shi kafin ya ankara ya sha ƙasa. ‘Yan uwa baya nan ne muka tsaya yanzu kuma insha Allahu za mu ci. Maimuna na jin kalaman mai unguwa ta ce, Ka dubi girman Allah da manzansa ka yi haƙuri malam, wallahi na ɗauka aljaninka ne, shi ya sa muka aikata haka. Mai unguwa waiwaiwa ya ce, Maimuna bakin sharin na kyariya ka yaka, dama ni ɗin har aljani gare ni, na gode ki je ki yi harkar gabanki mai unguwa rarrafawa ya dinga yi har ya nufi hanyar fita maimuna da sauri ta zabura za ta fita yi farar ta Wala wallahi maimuna kake yarda da daɗin bakin da zai miki kika san da kaidin da ya zo kenan dan ki samu ki bi shi ku tafi maimuna cikin damuwa ta ce wallahi gwagwa jikina yana bani wannan malami ba aljaninsa ne. ni dai bari na duba na ga halin da yake ciki ko tafiya fa gwagwa ya kasa maimuna bata jira cewar su ba da sauri ta bi bayan mai unguwa lokacin da ta fita waje har mutane sun taru a kansa ganin mutum mai girma kamar mai unguwa amma a ce yana rarrafe abin a duba ne kama shi wasu matasa suka iska ke shi kai tsaye gidansa suka wuce da shi suna gaban maimuna na biye da su a baya tafiya take ba kuzari kamar kazar da kwai ya fashewa a ciki har suka sa gida labarin abin da ya fara a gidan Malam liman da labarin dawowar da aljanu suka yi da su alhaji babba tun ya kara yawan kuwa kowa ya ji mamaki da ta'ajibi me yake eh, kowa ya ji labarin mamaki da ta'ajibi ne yake kama shi musamman su mai unguwa da aka kai su can kuma aka dawo da su sai dai abu guda ne yake ba su tausayi na rashin sanin halin da yusra take ciki musamman iyayenta sun fi kowa tausayi bayan an yi sallar sha'i malam liman ya sa a ba da sanarwar neman jama'ar unguwa wa gari da safe misalin karfe takwas na safe domin tattaunawa tsakani da kuma ƙara tunasarwa akan muhimmancin riko da addini tare da jajantawa sa alhaji babba da su malam liman akan abin da ya faru da su. kafin fitar su daga masallaci aka aka dinga addu'a kan Allah ya bayyanar da Yusra cikin gaggawa Alhaji babba bayan sun baro gurin mai shayi kai tsaye gida suka wuce domin ya ci alwashin babu wacce zai kara zuwa gidansu da sunan neman ba'asin tafiyar ta gida saboda wulakancin da aka yi masa yayi yawa Umma bayan sun koma gida take tambayar sa abin da ya faru a bayan tafiyar da aljani Yusra ya tafi da su. Tun daga farkon abin da ya faru da su cikin kogon dutsen Marwan har taimakon da Falzuka ta yi musu duk sanar da ita goge sai ya ci gaba da cewa wallahi ina tausayawa halin da Yusra take ciki yarinya tamkar ya tsaface ta. tabbas wannan aljanin ba karamin hatsabibi ba ne a ta za mu ci gaba da yi mata allah ya kubuto mana da ita ita ma umma hawayen ne ta goge tana ƙara ƙara jin kewar 'yarta da take tunanin halin da take ciki. Bayan guwa bayan an shiga da shi gida shimfida shi aka yi akan tabarma sannan suka fice suka ba su waje. Maimuna karasowa ta tana faɗin malam sannu kaji, mai unguwa ɗagowa ya watsa mata mugun kallo ya ce, maimuna kiwon shagon aljanu saboda kin ji labarin aljani ya tafi da mu ko maimuna ganin mai unguwa ba zai fahimce ta ba yasa ta zayyani masa duk abin da ya faru da aljani mai sa da artabin da ta fice ta bar su suna yi da fa'izu tsoro ne ya kama mai unguwa cikin tashin hankali ya ce maimuna yanzu kina nufin fa'izu ma aljanun gare shi maimuna ce ta ce eto eh kusan haka zan ci malam tunda alamu sun nuna mai unguwa jinjina kai ya ce dan kwalo ba shi yasa ɗazu na ga yana wata irin rawa ashe shi ma shaidani ne na naɗa ne kan shi nan dai suka dinga jajantawa ƙarshe suka yanke shawarar karɓo masa magani kusan samari hudu aka ba bawa ko suka fara binciken unguwa suna shelar sanarwar taron da ake da bukatar mutane wace gari karfe 8 na safe Lokacin da Yusra ta ga tafiyar Sabba daga cikin kogon dutse wani irin kuka ta fashe da shi mai sama zuciya daga can gefe ta hango Harbatu ya sa ta a gaba yana kallo zuwa wani lokaci kuma ya kyakyace da wata irin dariya sannan ya fara magana. Ai ma na gaya miki duk duniya babu mai iya fitar da ke daga cikin kokon dutsen nan. Na aure ki ne har abada a cikin iyalai na zaki dawwama. Lokaci kaɗan na zuwa da zan ɗauke ki daga nan ɗin gungun na mai da ke cikin jinsi na Yusra na jin haka banda kuka babu abin da take saboda tashin hankali. Marwan bai jira cin ta wajen ta wajen ta ya bi ta ya ƙarƙashin ƙasa ya ɓace. Lokacin da ya tashi bulla bai tashi ko yana ba sai can cikin wani tsibiri mai ɗauke da manyan tsaunuka da duwatsu tare da tarin wasu irin bishiyu masu ban mamaki ga, ga bil'adama waɗansu irin tafka-tafkan bishiyoyin kuka ne da na tsamiya a jere sun kewaye gurin kamar an jera su daga tsakiyar bishiyar ɗorawa ce katuwa kallo ɗaya za ka yi mata ka ga idanun bil'adam ga idanun bil'adam ya sa ka fara jin na juya na neman kayar da kai daga jikin bishiyar wani irin kogo gare ta mai zurfin gaske ka sananin duhu daga cikin kogon wasu irin fararen macizai ne a cikin manya biyu da 'ya'yayensu marwan na sai gurin ya kurma wata irin ihu sannan ya fara magana falzuka kina ina fito ya gani kare ki domin kin taro faɗan da ya fi ki. ai dama na gaya miki ki kiyaye yaduwar mu kuma ki daina min katsalandan a cikin hurmina daga cikin kogon dutsen wani maciji ne ya fito daga wajen yana fitowa ya fara girgiza yana canja launi kala-kala daga ƙarshe ta rikita zuwa tsura wata irin dabba mai tsoron gani a zafafe ta fara masa magana na gaya maka mutum ba za ka daina zalunci ba ni kuma ba zan daina taimakon bayan Allah ba har bacci na ƙara tuna maka mahaifinka ma ya kara da ni ya bar ni balle kai karamin alaki daga cikin kogon dutsen mijinta ne ya fito cikin surar farin maciji yana fitowa shi ma ya rike da cikin wata siffa irin ta su maryam wato falzuka kallon marwan yayi ya ce wani dalili ne zai sa ka shigo cikin gidana wajen iyalina a zafafa marwan ya ce a kulkar ka nemi ka ga ba daɗi ka ita ta fara shiga hurumi na. don haka ba abin mamaki bane koma ina ka gani cikin gidanka Maryam ta kalli mijinta ta ce, ya kai abin alfahari na karkabe ta wannan kaskantaccen bawan mara marar rabon addinin musulunci ka san kan abin da muke artabu da shi ka bar ni da shi ai dama na saba da irin haka tunda mahaifinsa yansulat mun yi fiye da kama da shi mijin na ta ce ina alfahari da ke uwar 'ya'yana amma ki sani wannan karan faɗan ba ni ba faɗan ba ba ni ke kadai zan ba ke bace zan baki kadai bace zan taimaka miki ɗari bisa ɗari yana rufe baki mai ruwan ya girgiza sai gashi ya zama kusan guda goma suna ganin haka su ma suka kiɗa suka rabu zuwa adadin da suka fuskanci ya koma Fada suka fara yi cikin neman halaka juna ko illatarwa. Daga can gefe marwan nan gotsaya bakin bishiyar kuka yana taɓaɓɓaka dariyar mugunta. Cikin zuciyarsa yake faɗin, tabbas har yanzu a sa kwake da ni, ba ku san waye harbatu ba, kina tunanin ban ninka mahaifina bibanci ba, daga gurin su falzuka dagewa suka yi suna fada sosai su a tunanin su fada suke da marwan amma abin da ba sani ba bishiyoyi ne suke fada da su shi kuwa yana gefe yana ta babbaka dariya washe gari kamar yadda sanarwa ta gabata kofar gidan mai unguwa cike yake fal da mutane maza ne har da tsirarun mata mai unguwa a dan durkushe ya fito ya je kan kujerarsa ya zauna yana muzurai don kara kawo masa raini alhaji babba na daga gefe ya wurga masa rara a zuciyarsa ya ce dube shi yadda yake baza babban riga yana muzurai kamar ba shi ya dinga kwara ihu ba mai unguwa ne ya kalli mutane ɗaya ɗaya sannan ya juya ya kalli malam liman mai unguwa ya ce malam ya kamata a gabatar da abin da ya tara mu a wajen nan malam liman gyaran murya ya ne ya kalli mutanen da ke wajen ya fara magana jama'a assalamu alaikum ina fatan kowa ya ware gari lafiya na tabbata kowa ya san makasudan zaman mu a wajen nan ta haka ba san mu maimaita ba wannan lamari da yake faruwa ba komai bane face rabar ubangiji domin ya ga mai ƙarfin imaninmu yake a ina muke masu ƙarfin imani zan yi mana tuni akan muhimmanci da riko da addini da kuma ibada idan muka riƙi Allah babu abin da zai gagare mu idan muka riƙe ta babu abin da zai gagare mu wannan lamari wanda yake faruwa ba komai bane face jarabar ubangiji sai maganar yar wajen malam Awalu da zamu ci gaba da yi wa addu'a har Allah ya kubutar da ita ya bayyana ta cikin salama da aminci daga ƙarshe nan tunasar da iyaye su kara gaimi wajen kula da tarbiyyar 'ya'yansu domin rayuwar nan ta zama yanda ta zama yaro ka tsaya a kansa baya ka tsaya a kansa ma yaya aka ƙare balle kuma balle kuma baka tsaya ba sannan zan tunasar da mu akan mu tashi tsaye da addu'a akan wannan shaƙin shaidanin aljanin saboda ita masifa idan ta zo ba ta tsayawa iya mutum ɗaya tana da 'yan gari kowa da kowa baki ɗaya Allah ya datar da mu baki ɗaya. Malam Liman na gama jawabi mutanen gurin suka amsa da amin gaba ɗaya. Alhaji babba ne ya kalli malam liman ya ce tabbas malam maganar ka akan hanya take. Allah ya sa mu ɗauki abubuwan da aka tunasar da mu. Amma malam liman ina da ƴar wata shawara ban sani ba ko za a ɗauke ta. Gaba dai mutanen wajen ido suka zubo a Alhaji babba don jin abin da ya faɗa. Malam liman ne kala Alhaji babba ya ce muna jin ka Alhaji babba. Alhaji babba gyara zaman babban rigar sa yayi sannan ya ce Allah ya ja zamani ya ƙara hasken ilimi shawarar da zan bayar akan mai unguwa ne. Mai unguwa na jin haka ya zaburo da sauri yana watsa Alhaji babba mugun kallo saboda ya san shawarar ba ta alkhairi ba ce. Mai unguwa suna da ido da Alhaji babba ya ƙara tamke fuska yana huci. Alhaji babba kau da kai gefe ya ko a jikinsa ya ci gaba da cewa maganar gaskiya mai unguwa bai cancanci kujerarsa ba tana buƙatar kuskurima in ma a sauya in ma a sauya mazauninta ko kuma a yi mata gyaran da ya dace domin alhaji babba zai kai ga rufe baki ba mai unguwa ya kaze shi kada ala dakata mana ba ma son sakarcin banza da wafi yar hatsaniya ce ta fara tashi a wajen malam liman ne ya magana ya ce a saurara don allah hayaniyar ce ta fara ƙasa zuwa wani lokaci wajen ya tsaye Malami Liman ya kalla Alhaji Babba ya ce muna jin ka Alhaji Babba ko kana da wani dalili da za ka ce kana sa a sauya mai unguwa daga kujerarsa? Alhaji Babba ya gyara zama ya ce ni kuwa nake da dalili Malam kana ganin dai mai unguwa lokacin da abin mai ya faru wa idan kowa abu ya faru ba sai na maimaita ba kuna gani shi kansa kasa kare shi yai, bari kuma talakawansa ta wannan kenan yanzu ba fata da ke ba da a ce wata annobar she ta zo fiye da wacce ta faru da za a yi kenan shugaba yana gudu waɗanda suke ƙarƙashinsa suna gudu me amfanin shugabancin alagafar tamara a duba magana ta a yi mata duba na fahimta da sauri mai unguwa ya ce da yake kowa irin ka ne mara lissafi sai su tsaya su duba wannan shiriritar taka wallahi da bakin cikin ka ya kare a kanka ni nan ni dai da kake gani na nan gani nan bari hayaniya ce ta ci gaba da tashi a wajen kowa na tofa albarkacin bakinsa mutane da dama sun aminta da maganar alhaji babba wasu daga cikinsu ba su ba da amanna ba falzuka ita da mijinta ba karamin artabu suke sha ba tun suna yi iya karfin su suka fara gajiya ba ba sa kai sara da doka sai dai kokarin kare kawunan su da suke yi marwan na daga gefe banda dariyar ke ta babu abin da yake falzuka ganin sun fara shiga cikin mawuyacin hali yasa ta kwarara kabara da karfinta tana kaiwa ɗaya daga cikin marwan ɗin doka da wani narkeken itace take ta ga narkekiyar bishiya ta faɗi ƙasa reshe na zuba mijinta nurain da suke kira ta grish yana ganin haka shi ma ya fara kabbara yana kai duka ta ko'ina kafin wani lokaci tuni sun gama da marwan da ya rikida zuwa kashi-kashi sai dai a madadinsa ga ya faɗi sai dai siga katuwar bishiya ta faɗi ƙasa suna nan tsaye suna sauke ajiyar zuciya daga can nisa sai ji suka yi anketi da wata iriyar dariya sai dai mai sassa sannan ya fara magana lallai an gaishe ku zakakuran jarumai masu haɗin kai tabbas yanzu wasan namu zai fara fazu gajiyar zuciya ta sauke ta ce idan ma ka ka faɗa da izgili ne to za ka sha mamaki zan bar ka da nuran shi ka zai gama da kai da ikon Allah ni kuma zan wuce na je na kwaci 'yar mutane na maida ita cikin alinta tana gama faɗa ta kalli mijinta ta ce ya farin ciki na ka rike ayar Allah na tabbata wannan tsabibin ba zai cutar da kai ba ina mana fatan alheri da fatan nasara a tsakaninmu jinjina mata kai yayi yana dunkula hannu cikin sigar jinjina ya ce tabbas samun mace mai kamar maza kamar ki sai an tona insha Allah za ki yi nasara ko in ce za mu yi nasara gaba ɗaya rungume ta yi sosai a jikinsa sannan ya sake ta ta juya tana waigensa. Marwan dariya yake sosai sannan ya ce ba zan yi gigin ana ki zuwa ba domin ɗaurin da na yi mata babu mai kunce shi sai ni kafin ki dawo zan kashe mijinki na kashe 'ya'yanki sannan ke mana na bisawunki na kashe ki. Falzuka ta kalle shi kallon kaskanci ta ce kai ba kai saka ɗauki rayuwarmu ba duk abin da ya faru gare mu dama can Allah ya rubuta shi cikin mu Tana gama faɗa ta tashi sama ta ɓace daga wajen. kai tsaye kogon da Yusra ke zaune ta shiga cikin siffar matashiyar budurwa tana zuwa za ta taba ta ji wani irin abu a cikinta kamar shoki gefe ta koma ta fara karanta ayoyin Allah tana tofa mata ta jima haka sannan ta kara tunkarar ta da sauri ta kama hannunta Yusra ta kalle ta cikin tsoro har za ta yi magana falzuka ta ce mu je zan mayar da ke cikin danginki ba zan cutar da ke ba Yusra ta ɗan ja cikin tsoro ta ce, Ina jin tsoron kan Marwan ya cutar da ni ko iyayena, da Allah ki kyale ni zai mayar da ni. Maryam murmushin takaici ta yi ta ce, Marwan bai isa ya miki abin da Allah bai miki ba, ki daina tunanin wani zai iya cutar da ke komai ya faru da ke, to dama yana cikin ki wuce mu je yusra kara turjiya ta saboda har lokacin da tsoron barazanar da marwa ne mata a zuciyarta maryam ta tamke fuska ta ta ce yusra shin baki ta Allah ɗaya bane mai yasa zaki fifita tsoron wani akan bawansa karkin manta shi fa da kansa yace wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu kar ki bari wani shaidani ya yi wasa da imaninki wuce mu tafi yusra jiki ba kwari ta fara takawa tana daga kafa kamar ba ta so kallon matashiyar matar take tana mamakin irin ciwukan da ta gani a jikinta wasu an saka magani wasu kuwa sai zub da jini suke a bangare ɗaya tana mamakin karfin hali irin na wannan matar da har ta iya shigowa wannan kasurgumin dajin ba tare da tsoro ko fargaba ba suna fita daga cikin kogon dutsen maryam ta wura wa yusra iska take suka ɓace daga wajen yusra sai tsintar kanta ta yi a can unguwarsu ta bayan gidan mai unguwa mamaki ne karar kama ta da ganin wannan abin al'ajaban cikin zuciyarta take ayyana dama ita ma wannan ba mutum bace take ayyana dama ita wannan ba mutum bace iri na suna tafi Maryam na rike da hannun Yusra duk wanda bai san Maryam ba zai rantse da Allah ita ma mutum ce kamar kowa Yusra tafa take kamar za ta faɗi saboda wahalar da ta sha kwanar gidan mai unguwa suka shawo wajen majalisar mai unguwa suka nufa gaba ɗaya jama'ar wajen aka zubo musu ido ana kallo abu da sauri ya tashi jikinsa rawa yake je ya taro su yusra cikin farin cikin ganinta rigwaninta ya yi suka karasa a can gefen tabarma maryam ta zauna yusra ta zauna a gefen ta, gaba ɗaya wajen shiru kake ji kowa kowa ya zuba kunni da idanu Malami man ne kalli jama'a karo na biyu ya ƙara cewa jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Hakika babu abin da ya gagaru Ubangiji ya kamata mu ɗaga hannu mu gode wa Allah bisa ga kubutu wannan yarinyar da yayi mu karanta falaki da nasu kafa uku uku Allah ya ƙara tsare mu da imanin mu gaba ɗaya suka fara karantawa a zuci bayan wani lokaci malam liman ya ce sai mu karanta inna anzalnahu tare da aman alam na shara masifin da ke da ke fama da da muke fama da su Allah ya saukaka mana su waɗanda suke tunkaro mu Allah ya yi mana su gaba ɗaya wajen suka amsa da amin sun jima suna addu'o'i sannan suka shafa malami mai kalli maryam ya ce baiwa Allah za mu so mu ji wace ce ke ya aka yi kuka haɗu da wannan yarinyar sannan a madadin jama'ar wajen nan da iyayen yarinyar nan muna miko godiyar mu a wajen ki Allah ya saka miki da alkhairi ya biya ki da gidan aljanna Maryam gyara zamanta ta ce amin ya ga malam sannan ni ma halitta ce kamar kowa nayi wannan taimakon ne ba don komai ba sai domin Allah sai dan tunasarwa ɗaya da zurka ƙara mana. Tunasarwa ta farko akan iyaye ne ya kamata iyaye su rika sa ido suna kula da tarbiyyar yaransu sannan su san da waɗannan samari ‘ya'yayensu suke ma'amala ya tarbiyar su take so samarin iyaye su daina sakin yaya sakaka ko soyayyar su ta rufe musu ido a ce yaro wai duk abin da yake so shi zai yi wannan babban kuskure ne ya kamata iyaye su nusar da 'ya'yansu tun suna ƙanana akan yanayin rayuwar yau da gobe ma'ana ku nusar da yaransu nusar da su akwai akwai da kuma babu in babu kuma sai hakuri na dawo gare ku ko kuma 'ya'ya samari da 'yan mata dan Allah rudan samartaka da 'yan matanci ya daina rudar ku kuna aikata abin da bai kamata ba a matsayin ki na mace ki rike mutuncin ki da kimar ki da iyayen ki, sai ya fi miki komai da farin ciki wata rana kada rudan zamani da wasu kyalikyalan duniya ya sa ki banzartar da kanki a banza tarbiyyar da iyaye suka baki na tsawon shekaru rana ɗaya wani rusa muke da ya cuce ki yar uwa tsaya a matsayin ki ki daina yanken gidan wasu ko matsayin wasu kalli na ƙasa da ke zaki fahimci baiwa da katan da ubangiji ya miki amma mutum kullum zaki kalli na sama da ke ba za ki taɓa rayuwa cikin nutsuwa ba idan Allah ya hore wa iyayenku abin da suke da shi suka yi muku sanu bibiyo ku karɓa kuna masu gode musu da nuna farin ku wala akwai ku da za su so su rayu da iyayensu ko da ba za su ba su komai ba amma babu wannan damar a gare su iyaye da kuke ganin su waɗannan idanun hudu idan suka kwabce muku duk duniya babu mai mai muku gurbinsu. su haka zalika da duniya babu wanda zai so ku kamar yadda za su kaunace ku akwai marayu da yawa da suke fama da ciwon rashin mahaifa don allah dan Allah kar ku yi wasa da taku damar kar ku bari ta kubce muku Allah ya kare mu ya tsare mu daga dukkan sharrin abinki gaba ɗaya jikinsu ne ya sanyi da maganganun Maryam saboda nasihar ta ba karamin ratsa su ta ba Cikin nan za mu dakata sai nan gaba sha. Allah za ku je mu ɗauke da ci gaban wannan labari. Ni ne naku kamar kullum Abba ifex nake ce muku bisalam kwana lafiya.